Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga tarihi.ng tare da Maudi Rabi'u Wadabe. Ranar shida ga Yunin 2014 Allah ya wa sarkin Kano Ado Bayero rasuwa. Alhaji Dakta Ado Bayero CFR LLD JP shine sarki na 55 a masarautar Kano kuma na sha uku a daular Fulani. Shi ne kuma sarkin Kano na shida bayan zuwan Turawa. Sarki Ado ɗan Abdullahi Bayero, ɗan Abbas Maje Nasarawa, ɗan Abdullahi Maje Karofi, ɗan Ibrahim Dabo ya yi shekaru 51 ɗaya kan gadon sarautar Kano daga alif ɗari tara 1963 zuwa 2014. Wannan ta sa ya ga sauyi uku da sarautar gargajiya ta fuskanta bayan samun 'yancin kan Najeriya. Kamar yadda ya taɓa bayyanawa da bakinsa, ya ce da mu muke yi, aka zo ana yi da mu, yanzu kuwa sai dai a yi a faɗa mana. Wato Sarki Ado ya hau mulki lokacin da masarautar Kano take zaman gwamnati mai cikakken iko, wacce ke gudanar da al'amarin kanta. Ko da yake, a lokacin akwai gwamnatin tarayya ƙarƙashin firaminista ta fa balewa da gwamnatin jihar arewa ƙarƙashin firimiya ahmadu bello sai dai duk da haka Masarautar na matsayin Native Authority wacce akan takaita zuwa NA kwatankwacin ƙaramar hukuma a yanzu. Amma fa a wancan lokacin daga 1963 zuwa 1967 masarautar Kano ita ke samar da wutar lantarki, ruwan famfo, tituna, asibitoci, makarantu da sauran ababen more rayuwa. Haka kuma ita take karɓa haraji tare da kula da ɓangaren shari'a tun daga alƙalai zuwa ga 'yan doka da kuma aikin kurkuku. Saboda bunƙasar masarautar Kano a wancan lokaci, sai da ta kai, 'yan boko da dama sun fi son aikin NA fiye da aikin gwamnatocin Kaduna ko Legas. Wannan shi ne tushen ƙarancin kanawa a aikin gwamnatin tarayyar Najeriya har kawo yanzu. Sai dai daga 1967 lokacin da aka ƙirƙiro jihar Kano har zuwa 1978 lokacin da aka kammala aikin gyaran tsarin ƙananan hukumomi a faɗin ƙasa sai ikon masarauta ya yi ta zirarewa yana komawa hannun gwamnati a tsawon wannan shekaru ne gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi suka yi ta karɓe iko da ayyukan masarautu har dai suka tatike duk hurumin da suke da shi na umarni da hani da ƙarfin aiwatar da doka. Sauyi na uku kuwa shine ya fara daga shekarar takwas, har zuwa yanzu inda sarauta ta koma ta ma'ajiyar tarihi da al'adun al'umma. Sannan sarakai ba su da ikon taɓuka komai a hukumance sai dai alfarma da daraja da al'umma ke ba basu da kan sa tilas gwamnati ta haɗa kai da su domin cimma muradinta. Sarkin Kano Ado Bayero ya nuna haƙuri da juriya da iya tafiya da zamani a lokacin da waɗannan sauye-sauyen ke akuwa. Ya taka rawar gani wurin samar da zaman lafiya a Kano. a lokacin yakin Biafra daga 1967 zuwa 1970. Sarki Ado shi ya kula da amanar dukiyar Igbo da suka yi gudun hijira daga Kano kuma ya tabbatar an danka musu kayansu bayan karewar yaki. Ko da yake gwamnatocin soja sun daraja sarki Ado kamar yadda suke ɗaukaka sarakai a ko'ina saboda samun karɓuwar al'ummominsu. Sai dai ya sha fama da gwamnatocin siyasa. Gwamnatin farar hula ta Muhammadu Abubakar Rimi ta gididdiba masarautarsa, ta yi masa kishiyoyi ta hanyar daga darajar wasu sarakunan zuwa matsayinsa, sannan ta hana shi hawan sallah. Ba ga wannan gwamnatin Rimi ta ɗauko hanyar tuɓe shi daga sarauta, inda ta dawo da sarki Sanusi Murabus zuwa ƙasar Kano, kuma ta ba wa sarki Ado takardar tuhumar aikata laifi. Sai dai farin jininsa wurin talakawa yasa aka yi wa gwamnatin bore aka ƙone majalisar dokoki har aka kashe mai baiwa gwamna shawara kan harkokin siyasa dr bala muhammad gwamnatin sabo bakin zuwo ta yi ƙoƙarin share masa hawaye bayan da ta soke sababbin masarautun da rime kirkira sai dai bata jima ba aka kifar da ita a zamanin gwamnatin soja ta janar buhari an taɓa yi wa sarki ado ɗaurin talala inda aka dakatar da shi daga fita ƙasashen waje bisa laifin ya ziyarci ƙasar isra'ila ba da sanin gwamnati ba sai dai gwamnatin janar babangida ta ɗasa da sarki ado inda babangidan ya mayar da fadar kano wurin saukar baƙi na fitar kunya Firaministan Birtaniya Margaret Thatcher da shugaban ƙasar Ghana Flat Lieutenant Jerry Jones Rawlings kaɗan ne daga cikin waɗanda Babangida ya kawo Kano har aka shirya musu hawan daba. Hatta sanya masarautar ka zaure a cikin jihar Jigawa akwai masu kallonsa a matsayin wani tsari na baiwa sarki Ado damar cin gashin kansa a matsayin sarki ɗaya tilo a faɗin jihar Kano. A lokacin mulkin Kabiru Gaya, Sarki Ado ya taɓa cire hakiminsa Sarkin Dawaki mai tuta, amma gwamnati ta taushe shi ya mayar da shi. A zamanin wannan jamhuriyar ta huduma, Sarki Ado ya fuskanci kalubale daga gwamnatin Rabi'u Musa Kwankwaso a hawanta na farko da na biyu. Gwamnatin ta taɓa hana shi yin hawan nasarawa amma sai da yi. Ko da yake a mota ya je gidan gwamnati maimakon doki. Haka kuma sun yi ta samun takaddama game da naɗe-naɗen mukamai. Sai dai gwamnatin Ibrahim shekarau ta girmama shi, ta mayar da shi uba kuma jagoran shirinta na a daidaita sabu. shi kuma ya sa ka malin shekarau da sarautar sardauna kuma ya ayyana shi a matsayin babban ɗansa. Bayan da aka kwace iko daga hannun sarakai, Sarki Ado na daga cikin waɗanda suka sauya matsayinsu daga sarakan gargajiya zuwa sarakan musulunci. Hakan ta sa, tun daga 1988 zuwa ƙarshen rayuwarsa, ya mayar da ranakun ƙarshen mako suka zama ranakun buɗe masallatai da halattar saukar karatun Alƙur'ani. Wannan ya ja masa ƙarin farin jini da karɓuwa tsakanin al'ummar Kano. Sai dai duk da wannan farin jinin nasa, sau biyu mutan Kano na jifansa. A karo na farko cikin 1993 an jefe shi a fage. Gwamnatin farar hula ta Kabiru ga ce ta ƙi kwashe tilin bolar da ta taru a titin kantin kwari har sai ranar da sarki ya hawan nasarawa. Wannan ya tunzura al'umma suka huce takaicinsu a kan tawagan mai martaba sarki Ado. A karo na biyu, ranar 29 ga Mayun 2003, an jefe shi a bikin rantsar da gwamna Ibrahim Shekarau wanda aka gudanar a filin wasa na kofar mata. Wannan ya faru ne saboda ganinsa da aka yi wurin taya shugaba Obasanjo murnar cin zaɓe bayan mutanen Kano a lokacin janar Muhammadu Buhari suke matuƙar ƙauna. sai gwamna shekaru ne ya baiwa sarki ado kariya ya raka shi har fadarsa daga bisani ta bayyana cewa gwamna mai barin gado rabiu kwankwasa ne ya gayyace shi bikin buɗe gidan jihar kano a abuja sai kuma ya ja shi zuwa aso villa domin gaisawa da shugaban ƙasa haka kuma sarki ado ya haɗu da harin 'yan ta'adda inda ranar 19 ga janairun 2013 dakarun boko haram suka buɗe tawagarsa wuta a masallacin murtala inda ya halarci saukar alkur'ani sarkin dai ya tsallake farmakin amma maharan sun kashe direbansa da fadawansa guda uku haka kuma sun ji wa 'ya'yansa guda biyu rauni 'ya'yan sun haɗa da ciroman kano sunusu ado bayero da turakin kano nasir ado bayero a ƙarshen rayuwarsa sarki ado ya yi fama da tsufa da rashin lafiya. Hakan ya sa ya koma amfani da keken doki a wurin hawa. A ranar talatin ga Mayun da goma sha hudu, Sarkin Kano Ado Bayero ya fito zaman fada na ƙarshe. A yayin wannan zaman ya naɗa 'ya'yansa guda hudu a matsayin hakimai, sannan kuma ya naɗa amininsa limamin masallacin waje Sheikh Nasir Muhammad Nasir a matsayin wazirin Kano. Amma ya samu turjiya daga galadiman Kano Tijjani Hashim da walin Kano Mahe Bashir. Hakan ta sa gwamnatin Kano karkashin Rabi'u Musa Kwankwaso ta ba shi umarnin warware naɗin wazirin. Mako guda da wannan naɗin ne, Allah karɓi yana da shekaru tamanin da hudu a duniya. Kuma an binne shi a makabartar sarakan Kano da ke gidan sarki na Nasarawa. Ya rasu ya bar mata hudu da 'ya'ya sittin da shida da jikoki fiye da ɗari uku. Da fatan Allah ji kansa da gafara. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maude, Rabi Gwadabe, ke cewa ku kasance da tarihi tarihi.ng a YouTube da Facebook domin jin muhimman abubuwan da suka faru a tarihi kowace rana.